kuma kai mun da kwallo mu je ka dinga kun eh, ka mi a eh, kai da kuka mun da mana ba an yi abin mu da gajiya eh mun da gajiya kai dan ji wayaya to mun da gajiya a a a yawa yawa dan jiwa yawa a dan jiwa eh wanda zan canza ma aiki dan giwa wannan aiki kake da sha'awar a canza ma a gidan mu Wani duk irin abin da kace kana so a gidan nan shi zami inda ka hajiya ta zama to dan giwa ina ganin cewar kai ya dace ka zama kuku domin na kai ya da kai kai ne kawai za ka koma kuku a gidan nan kama kuma ya kama ya kama ya kama ya kama ya kama ya magana ta guda ɗin shi ne eh, aikin da ne ba ka bukata a gidan ko ko a'a bulakin tura ka ya tashi za a rabar da idan laifi ne maka a ba ka kaga ta kai ma Allah ya sa kulora ta ce ta kaga ne ta yi ma to kaci arzikin ka mu eh, to na tuba na bi ka mu zauna ni da ka da ba ɗaya mu ci arziki ai baka sani ai abin da fi dacewa da kai domin da farko ka da cewa ni ne nake sama da kai kana gidan nan kana ka sani fa cewa ni ne na gidan nan ba tabbas ka da cewa sama da kai ne shi isa ne maka wannan da tabbatar da ne da gaya haka ba uga sare dai gaya sa ba uga mutum hajiya yau za ka shan kai ma dan alquran dan giwa maganar kwarewa ba ki magana kai ni ina da tambaya

in giwon na daga ta kai kisan kai za ka yi gidan nan. Tun da kake ka taɓa jami wannan ɗin kabewa. Kunun kabewa. Ah. Kai la mai kwasha. Kunun kabewa. Ina ya da. Ka ga ka dana da A ba shi kukun ya da. A'a. Tun da kake ne an yafi. Ba za ka sha kunun kabewa ba. Ba zan sha ba. To ya la mai. Hmm. Sheka maliya kuregi. ni maka miya kuregi. Ai kwada na sheka maka nufi a gidan nan. Sheka maka katako a ka. na'am ni na ga kawo ne katako ya dai ne katako Allah ka katako kana ki ka tabbatar min cewa kai mahaukaci ban gane mahaukaci ba zan buga ma kwalban na ka ya kike yalla kai ka hanjo yalla mai na ga yanzu ku tafi ku ban gudan na Allah ya gani zamani ya I said get out of my compound to to a ga ga ga kaga ba duk ba sako ne da wannan akan wannan wadai sai gulma ma bakan